duk da ita kadai ta san azabtuwar da take yi akan soyayyar ta Abu Zaid. Yau ne Abu Zaid da Gimbiya Zamra suka cika satin su ɗaya cir da aure, don haka yau yau din nan zai koma wa Gimbiya Zamra inda Gimbiya na Nazis tun safe zazzabi ya rufe ta. Ko da Abu Zaid ya tambaye ta me yake damun ta nan ta saka masa kuka. Da ƙyar ya saka ta yi shiru sannan ta sanar masa da kewar su ce ta fara damun ta tun yanzu domin ba za ta iya har sati ɗaya ba tare da ta ji ɗumin jikinsa ba. Murmushi yayi sannan ya ce in ban da ki sarauniya ai sati ɗaya kawai zan yi in dawo gurin ki ko ba haka ba. Haka ne amma ina matuƙar kishin ka na son wata ƴa mace ta ci abin da nake ji a tattare da kai. Kalanda Abu Zaid yayi ya ce to me kike ji sarauniyar Madal Zayat? Rufe idanuwanta ta yi alamun kunya sannan ta ce zazzakar soyayyar ka mana. Murmushi yayi ya tashi ya fita ya nufi shashin mama sarauniya. ko da yamma ta yi sosai biya zamra ta ci adanta cikin kaya na alfarma ko ina ta bi sai baza kamshi take yi in ka ganta dole ka kuma kallanta saboda kyau da ta yi ko da dare yayi suka haɗu a tebur don su ci abinci wanda al'adar mama sarauniya ce tace tare za a ringa haduwa ana cin abinci sau uku a rana farfesun tawisu ne da kayan fruit aka cika musu tebul din da kayan shaye-shaye iri-iri gimbiya nazis kuwa cin komai ta yi ta tashi ta bar gurin ranta a ɓace mama sarauniya kuma kuwa dama tuni ta bar gurin domin kullum tana riga su tashi a gurin shi ma lukman da gimbiya zinjira bayan sun gama ya kama hannunta suka bar gurin domin yanzu sun zama rikakkun masoya gimbiya zamra ne da abu suka rage ita ma gimbiya zamra da ta gama tashi ta bar gurin cikin takun ƙasaita shashin da ta nufa ta ci kwalliya cikin wata arniyar karamar riga ta ta sarauta da take ta kyalkyali ta baza gashinta ta baya da yake ta kamshi a gadon bayanta sannan ta hau gadonta ta yi ɗaiɗaya abinta Abun sayar kuwa bayan gimbiya zamra ta tashi murmushi ya yi sannan shi ma ya tashi bayi suka zo suka tattare gurin shashin sa ya nufa ya shirin bacci sannan ya fita ya nufi shashin gimbiya zamra ya buɗe ɗakin a hankali yana hango ta akan gado ya haɗi wani yawo sannan ya tsaya a bakin kofar ya ce sarauniya ki kawo min kuɗin ki kawo min haɗin citta mai zafi sannan ya fice ya koma shashin sa ita kuwa gimbiya zumra murmushi ta yi ta ce ka ji da shi ai tashi ta yi ta ɗauki lifaya mai kyau ta ɗaura sannan ta nufi kicin ɗin mama sarauniya sai ruwan haɗin citta mai zafi ta yi sannan ta nufi shashin abu zayat a hankali ta buɗe ƙofar tasa tare da sallama wani sanyi da ƙamshi mai daɗi ne ta ji ya bige ta yana kwance can gefen gado yana shafa sajen fuskarsa ta karasa kusa da shi ta ajiye kofin sannan ta nufi hanyar fita kalanda abu zayat ya ya ce ina zaki je ɗaki na mana ta amsa masa kana ta fice daga ɗakin shi kuwa abu zaid murmushi yi tare da gyara kwanciyarsa ita kuwa gimbiya zamra bayan ta koma ɗakin ta ta ta jiran zuwan abu zaid amma ta ji shiru ita kuwa ita ma ta ƙudiri aniyar ba za ta ba za ta je shashinta ba har sai har sai sun gama sati ɗayansu da nazis tunda ba ita take bin sa ba shi yake binta haka kuwa sati ɗayan su ya kare ba tare da an sha wani amarci ba domin gimbiya zamara ta ji ajinta ta riƙe tana jiran ranar da zai kawo kansa da kansa bayan nan kuwa suka koma yin kwana ɗaya kamar gimbiya na zice ta tsara hakan domin ta ce ba za ta iya kwana biyu ba ta ji ɗin mijinta ba haka suke kwana a ɗaiɗaya su binsa take yin shashinsa har gimbiya nazis ɗin ita kuwa gimbiya zamra ko ta je ba ta bashi haɗin kai sai dai ya yi shashafe shashafen sa ya ƙyale ta domin kuwa ta yi wa kanta ba za ta taɓa ba da kai bori ya hau ba duk sanda take masa duk sanda take masa kuwa har sai ya furta yana santa shi kuwa Abu Zaid yana kwaɗayin ya san Gimbiya Zamra a matsayin amace amma ta ki bashi haɗin kai shi abun ma har mamaki yake bashi wai Zamra din da bata, iya boye san shi ba a ko ina ta ganshi cikinta sai ya sai ya rabu shi amma yanzu robar kanta take masa to wai me yake faruwa ne ko dai bata da lafiya ne domin ta sanja wannan ba Zamra din da ya sani ba ce wata zuciyar ce ta ce mar ko dai ta canja daga zamra din da ka sani ne a da yanzu ta koma zamra mai aji da ji ka kanta wata zuciyar kuwa ta ce masa a'a zamra bata taba gudun ka ba domin ta yi abubuwa a baya duk saboda kai sai dai in akwai wani abu a ƙasa ko a ranta a fili kuma ya furta kishi yake damunta amma zan yi maganin ta tabbas sai na ƙure ta haka rayuwa ta ci gaba da tafiya komai yana zuwar musu yadda suke so har zuwa yanzu watan su uku da aure don haka mama sarauniya ta shirya musu tafiya zuwa ƙasar ta ta Riyal Sudan wanda suka bi jirgin sama suka tafi suka bar malukuman fada. Lafiya lau suka sauka a riyar Sudan inda kai tsaye suka sa aka kai su masarautar garin. Inda sarauniya Raihan ta ce wa masu gadin masarautar su sanar da ita ce da su sanar da cewa Raihan ce da take sallama. Bayan minti kaɗan sai gashi an buɗe musu ƙofar masarautar suna shiga cikin suka ga wasu tsofaffin larabawa mace da namiji sun taho da saurin su cikin shiga ta sarauta. Da gudun sarauniya Raihan ta nufe su ta rungume su nan suka fara kuka suna shashafa junansu. su. suna tambayar ta dama tana raye wani mutum ne ya taho cikin takun kasaita kana ganin su kaga adalin basaraki tare da wata kyakkyawar budurwa mai kama da gimbiya Raihan mutumin yana ganin gimbiya Raihan ya rungume ta yana cewa Raihana dama kina raye shin ina kika shiga ne shin me yake faruwa da mu ne ne Raihan ke ce kuwa me yasa muka manta da ke a rayuwa sai yanzu da aka sanar da zuwanki muka tuno da ke shin me yake faruwa ne Raihan duk tambayoyin da yake mata cikin harshen turanci yake yi ita kuwa wannan budurwar cewa ta yi abi mu shiga cikin gida mana a farfajiya fi miki rike hannun mamar Rayhan mutumin ya yi tamkar za a kwace ta suka nufo suka su kuwa tsofaffin suka rike Abu sannan suka shiga ciki cikin biya na kuwa sai kalle kalle suke yi kai tsaye wani babban falo suka yada zango inda suna zama aka cika musu gaban su da kayan ciye-ciye ita kuwa sarauniya raihan tana jikin tsofaffin nan suna ta hirar yaushe gamo har da kuka ita kuwa wannan budurwar tunda ta zauna ta kasa take ta satar kallon Abu a nan gimbiya Nazis ta kula da kallon da budurwar take wa Abu ai ko ta fara an wa budurwar harara sarauniya raihan ko cewa ta yi mama baba kawo wannan shine jikan ku abu zayat wanda na tafi da cikin sa amma a halin yanzu shi yake mulkar madar zayat wayannan kuma matansa ne nan mama sarauniya ta kwashe komai da ya faru ta sanar musu A jihar numfashi kowa yayi sannan kawu ya ce hakika sun cutar da ke da ɗanki raihan amma yanzu su suka girbi abin da suka shuka mun yi murna sosai da bayyanar ki da kuma ahalinki saboda haka Allah ya albarkaci rayuwarsu nan mama sarauniya suka ci gaba da tattaunawa inda mama sarauniya ta dubi sa Abuja ta ce tsofaffin nan da kuke gani su ne iyayena da suka haife ni wannan kuma kawuna ne shine mai martaba jalaluddin kasancewar iyayena ni ɗaya suka haifa ba su haifi ɗa namiji ba shine da girma ya cimma mahaifina shine yi murabus ya naɗa sa mulki sannan ta nuna budurwar nan sunan sunanta Gimbiya Zulaihat kuma ita ɗin matsayin ƙanwa take a gare ni na haka kuma gaisawa inda mai martaba Jalaluddin ya ware wa Abu sa sa, bar shi da matansa inda su da ɗakinsa. Wanka suka yi aka ci abinci sannan aka ci gaba da hirarraki so sai su Gimbiya Nazi suke jin daɗin riyar Sudan domin duk abin da suke so shi ake musu inda Gimbiya Zamra suka shaku sosai da Gimbiya Zulaihat domin kuwa Gimbiya Zulaihat ta ce ita san Gimbiya Nazi bata fiye burge ta ba saboda shan kamshin ta yayi yawa. Ita kuwa Gimbiya Zamra ta ce haka take amma a hankali za ku saba da ita. Gimbiya Zulaihat kuwa cewa ta yi akwai abin da ke damuna. na tun zuwan ku masarautar nan domin kuwa na kamu da son mijinku so mai tsanani a rayuwata tun da nake a rayuwata ban taba jin san wani ɗa namiji ba domin kuwa ƴaƴan sarakuna da na attajirai sun nuna suna sona amma duk cikin su amma duk cikin su babu wanda na ji ya kwanta mini a raina amma tashi ɗaya son mijinku ya shige ni dan Allah zamra ku bani wani gurbi a zuciyar mijinku mana ai kafin gimbiya zamra ta yi magana sai takun gimbiya nazir suka je kallon su ta ta watsar sannan cikin kishi ta ce baki da wani gurbi a zuciyar mijina domin ni ba sha sha bace ina kishin mijina kuma ina son sa saboda haka ba wani sauran gurbi da ya rage a zuciyarsa abu zaid na wune ni kadai domin ban taba raba abuna da wani ba wai ta gimbiya zamra har yanzu bata gama samun gurbi a zuciyarsa ba balle ke da bai san da ke ba ma cikin tsawa gimbiya zamra ta ce dakata na ki iya bakin ki ki daina wani kurun wai miji na miji miji mijina mijinki ne ke ɗaya to ƙarya ne zai fi miki ki ringa cewa mu domin mijin mu ne ba naki ke ɗaya ba kuma da kike cewa baki taba raba ki da wani ba a da kenan da kike ɗaya ga sarki karkuza to yanzu ki sani nan ba a karkuza kike ba da haka ki iya bakin ki ina ɗaga miki kafa ne kawai saboda kin taimake ni a rayuwata dan ba dan haka ba da sai na baki mamaki wallahi cikin fushi ya zamara ta bar gurin inda ta ta ci karo da abu tana ɗago kanta ta ganta kwance akan kirjin abu zayar kokarin wace kanta ta yi amma isa hannuwansa ya rungume ta yana shafa gashin kanta sarauniya nazis kuwa kallon gimbiya zulaiha ta yi ta ce to bara ki je tun dare bai miki ba ki nemi miji ki auren ki domin ba za ki taɓa samun abu zaid ba duk da kuwa kina kina kallon ɗan uwanki ne shi cikin masifa gimbiya zulaiha ta ce kin yi ƙarya nazis ke baki isa ki hana ni samun abu zaid ba tunda ina son shi tabbas sai na aure shi dariya sarauniya nazis sai sannan ta ce ke baki ji kunya ba nazis kyawun ke baki ji kunya ba zulaiha kyawun naki kike so kyawun nasa kike so kenan to taya ma aure zai isa a ku a cikin ku cikin masifa gimbiya zulaiha ta ce ai sai ke hana ni auren sa jahilar banza kawai ai kuwa sarauniya nazi ta ji zafin kalmar da gimbiya ta gaya mata nan fa suka fara faɗa a tsakanin tsakaninsu shi kuwa abuzar eh, da sarauniya daga sarauniya zamraye cak ya nufi sa da ita ya kofa mama sarauniya ta ji hayaniyar su ta gimbiya nazis ai kuwa ta nufo gurin tana tambayar su lafiya Gimbiya Nazis kuwa a gefe ta yi ta tsaya tana haki cikin kuka Gimbiya Zulaiha ta rungume ma masarauniya ta ce mama wai dan na ce ina son mijin su ya aure ni Shi ne take zagi na kuma ni shi nake so. Mama sarauniya cewa ta yi to ya isa haka ki bari za mu zauna mu duba lamarin. Dariya Gimbiya Zulaiha ta yi tana yi wa sarauniya Nazis gwalo. Ita kuwa sarauniya Nazis cikin fushi ta bar gurin za ta wuce ta jikin ɗakin Abu Zaid ta jiyo muryar Gimbiya zama tana cewa wai me haka ne na ce ka cika ni ni bana so ka bari kawai. Ni dai shi ma Abu ya fara cewa haba sarauniya ta ki bari mana. a'a ba zan bari ba ni ka kyale ni ai ba ni kake so ba jikina kake so saboda haka ka tafi wajen matarka na ta ishe ka kaga kuma ga ƙari ka samu domin ka domin ka duk abin da zalaya take faɗa da kunnuwanka ai da man na san kishi yake damun ki samura. a zahiri ana ganin kishin nazis ne kawai amma ke kin fita kishi tunda har zaki iya haƙura da ni duk irin san da kike yi mini ita kuma zalaya ba ta da hankali to ko ba mace a duniya sai ita ta rage ai ba zan taɓa aurenta ba domin ba na ra'ayinta to ai shikenan baka ra'ayinta kuma Nima baka baka ra'ayina saboda haka ki kyale ni a'a gimbiya zamra ina son ki tabbas ina son ki sosai ina kaunar ki ina jin son ki har cikin jikin jinin jikina domin ke din kin zama wata bangare ta jikina zamra ina son ki sosai kin sabar min da jikin ki zamra dan Allah ki ki ji tausayi na ai ko gimbiya zamra farin ciki kamar zai kashe ta bata san lokacin da ta runguma mijin nata ba suka lula cikin duniyar masoya gimbiya nazis kuwa da gudu ta bar gurin ta nufi ɗakin tana kuka mai cin rai a zuciyarta kuwa tana cewa tunda take da Abu Zaid bai taba furta kalmar yana son ta ba amma gashi yanzu yana can yana furtawa Zamra kalaman soyayya shin me yasa zai mata haka ne amma ba damuwa ta san abin da za ta yi Abu Zaid kuma bai kyale Gimbiya zamura ba sai da ya samu abin da yake so sannan ya kyale ta yana sa mata albarka tun daga wannan rana Abu da Zamra suka kulle kullum suna nan mamike da juna kawai amarcin su suke sha abin su ita kuwa Gimbiya Nazis kullum tana mimmiƙi a daki saboda kishi domin kuwa ko fuskanta sun daina gani inda ita kuma Zulaiha ta tada hankalin kowa akan Abu Zaid take so don haka Mama Sarauniya ta shirya zama akan Abu Zaid ya auri Zulaihat yayi ta uku da ita amma fur Abu Zaid ya ce shi ma ta bi sun ishe shi don haka ta yi haƙuri kuma ya ce in ba damuwa yana son gobe su koma madal Zayat mai martaba da Jalaluddin kuwa cewa yayi ai kuwa dole Zayat ta fitar da miji a cikin manemanta ta yi aure dan shi ba zai iya ba zai iya takurawa Abu Zaid ba akan ya aure ta dole mata biyun dole mata biyun sama sun ishe shi haka kogin biya zulaiha ta tashi ta bar gurin tana kuka ma masarauniya kuwa bata ci daɗi ba amma babu yadda ta iya washe gari kuwa suka ɗaga zuwa ƙasar su ta madal zayata an saurare anan zamu dakata ku dakace mu a shirinmu na gaba. so ne in ya tashi kwai wahala mai dawowa in yana gudun matsala in ya sauka a kanka za ya zama kamar fitila mai haska ka ya fi ma abaka da na wanda ya samu zai fi kyau a ce ya kula da dukan haƙi inda so halitta ne so kwai girma cikin sana sha fama haku da dama tun da ɗalibi ne nema batun da kake nawa ya tuna mini nema ina jin ka sai jiki ya hauyin girma yadda ta soki wai a yau ina zan sama jarabta ce ta iskin ban aure da yana na na rushe ta yi mun kokari amma na yaba na kushe an sha yi mun gargadi na kula kunne na toshe yau gashi nan ta tafi ta ni ina hakan reshe na gane na kuskure na canza kala na bushe so sun sune zahiri ya tashi da hannun zaune za na boye ba Rukayya ta yi mai rakiya kankala manta Ni kaɗai take tutiya ta shafa dayi don babu ne waiwa ta ƙara soyayya Na ɗauki duniyar so da faɗi kuma ya zo shi na shirya Ashe ashe tunanin da ne darasi zai ban a soyayya mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shirye mu haɗa da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.